Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma murya arewa. Sai kuma VOA Afrik zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na karshe a yau. Kafin buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Za ku ji matakin da gwamnatin jihar Gombe ta ɗauka na rage zaman kashe wando tsakanin matasa. sai kuma ci gaban da aka samu a fannin cima gurorin muradun karni a jamhuriyar Nijar kamar kullum Lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyu shida kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Masu Assalamu alaikum. Bayan shekaru uku da kulla bakin iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru yanzu aka an buɗe wannan bakin iyakar wanda hakan na nuni da cewa wata babban nasara ce aka samu akan yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. wakilin wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni daga kasar ta kamaru moki edwin kindizeka ya ce jami'an tsaron kasashen biyu ne suka gana inda suka sake duba batun tsaro a kasashen biyu musamman abin da ya shafi bakin iyakokin kasashen biyu jami'an suka ce an samu raguwar barazanar da 'yan ta'adda ke yi biyo bayan sintirin haɗin gwiwa da jami'an tsaron kasashen biyu ke yi a bakin iyakan wanda hakan ya fataki kungiyar ta boko haram suka ce ba iyakan suka ce bakin iyakan kasashen biyu yanzu yana bude tun daga watan da ya shige ne aka fara wannan aiki shugaban rundunar sojojin najeriya a wajen bikin buɗe bakin iyakar janar abba muhammad dukko ya ce ba wani kyakkyawan kasuwanci da zai gudana idan ba wadataccen tsaro ya ci gaba da cewa irin haɗin kan da aka samu tsakanin kasashen biyu ya taimaka gaya wajen samar da nasarar koren 'yan kungiyar ta boko haram daga karshe ya ce nasarar koren 'yan kungiyar ta boko haram zai taimaka wajen ganin 'yan gudun hijira sun samu damar komawa ga ruwansu na asali yau sama da wata ɗaya kenan tun da ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump ya yi nasarar bazata akan abokiyar karawarsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton wannan ne ya kawo ƙarshen yakin neman zaɓe mafi cike da gido na shugaban ƙasa a amurka wanda tarihi ba zai manta da shi ba yanzu dai a zahiri a ranar litinin mai zuwa ne idan rabbana ya kai mu wakilan nan su 538 za su hallara a fadan gwamnatin amurka domin kada su ta ƙarshe da zai tabbatar da wanda shine shugaban amurka na gaskiya a bisa tsari dai waɗannan wakilan kuri'unsu kamar a ce na na yi ka ne domin baya da tasiri sosai to amma sai dai na wannan karin labarin ya sha bamban domin ko komai mai iya faruwa ne na su hana trump ɗin ya zama shugaban ƙasa ana iya cewa nesa ta zo kusa domin ko tawaga wakilan suna iya tutsu domin saka shakku ga wannan zaɓe wanda shine irinsa mafi rudu da aka taɓa yi a nan amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren majalisar ɗinkin duniya mai barin gado banki mun ya bayyana birnin aleppo a matsayin wani mummunan wurin da ba wanda zai so ganin kansa a wannan wuri banki mun yana magana ne yau juma'a sa'ilin da yake yi wa taron manema labarai jawabi na ƙarshe a matsayinsa na sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce gaba ɗayansu sun gaza wa mutanen ƙasar siriya ya ce za a samu zaman lafiya ne kurin idan ya samu tausayi adalci da kaucewa duk wani abu da ka iya kawo tashin tashina musamman abin da ke nasaba da aikata ayyukan asha tun da farko yau juma'a ne gwamnatin kasar ta siriya ta ɗage kwashe mutane daga cikin birnin na aleppo musamman a gabashin birnin wanda hakan ya rutsa da dubban jama'a yan tawaye sun soki lamirin gwamnati cewa su ne ita ce ta dakatar da kwashe mutanen yayin da gwamnati ta ce ta ɗauki matakin ne domin ko 'yan tawayen sun shiga buɗewa ayarin gwamnati wuta sai dai ban ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta siriya da ta ci gaba da aikin kwashe mutane a wannan wuri prime minister japan shinzo abe shi da shugaban rasha vladimir putin sun kwashe kwanaki biyu suna tattaunawa ba tare da cin matsaya ba akan abin da ya shiga tsakaninsu tun tun lokacin yakin duniya na biyu shugabannin biyu sun kawo ƙarshen ganawar ce a yau juma'a bayan sun kwashe kwanaki biyu suna tattaunawa a kudu maso yammacin kasar ta japan sai dai a babban birnin ƙasar ta japan 'yan sanda sun yi kokarin hana masu zanga-zanga kusantar wajen wannan taro na shugabannin masu zanga-zangan dai suna nema ne ƙasar ta rasha ta mayar mata da yankin kudancin tsibirin kuril da ke yammacin pacific wanda sojojin soviet suka kwace a lokacin ƙarshen yakin duniya na biyu wanda hakan ya tilasta 'yan japan har su dubu goma sha bakwai barin muhallansu tun daga wannan lokaci ne dai kasashen suka kasa cin yarjejeniya akan wanda ya mallaki wannan tsibirin a tokyo da shugabannin shugabannin sun tattauna akan yadda za a cimma matsaya tare da samar da hanyar da za a bunƙasa harkokin tattalin arziki a wannan yanki. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon a jihar Gomben Najeriya inda gwamnatin jihar ta samar wa matasa kimanin dubu daya ayyukan yi karkashin shirin da gwamnan jihar Ibrahim gombe ya yi alkawalin aiwatarwa da nufin rage zaman kashe wando tsakanin matasan. Kwamishinan inganta rayuwar matasa na jihar Gombe Malam Faruk Kirma ya yi karin haske dangane da shirin a hirarsu da wakilinmu Abdul Wahab Muhammad. to wannan ɗaya daga cikin alkawura da mai girma gwamna ya yi na bawa matasa aikin yi a bisa wannan ya fito da wannan tsari na yara guda dubu ɗaya za a ba su training a sanin makaman aiki kuma a tura su a makarantunmu na primary da secondary school da za a kira su da education marshals wayannan matasa za su zame eh, jami'an tsaro na cikin makaranta kenan kuma za su na ba da aikin gaggawa da zai taso da kuma aikin tallafi na jin kai wanda duka a wannan sansani da aka koyar musu makaman aiki duka an koya musu yadda za su yi wannan din shi mai girma gwamna dr ibrahim dan gombo ya lura da cewa dukkan abubuwan da za a yi na ci gaban jama'a walau abin da ya shafi ruwan sha ne ko asibitoci ko makarantu din kansu dole ne sai an sama matasa aiki domin su ga tsaye suna da abun yi a hannunsu a 2015 zuwa yau an ɗauki yara kusan dubu biyu a aiki so ina ganin ƙoƙarin da ake shi ne a samar musu aikin yi kaman akwai abin da aka tanada wanda yake za a dinga biyan su kamar albashi gwamnatin jihar gombe da haɗin gwiwar mdg a wato muradun karni sun yi haɗin gwiwa na cewa kowane yaro a ƙarshen wata za a na bashi naira dubu goma shine abin da zai dan sayi sabulu zuwa wani lokaci daga bisani kuma na ji ta bakin wasu matasan game da shirin samar musu da aikin sunana bello ishaku daga balanga local government a jihar gombe alhamdulillah muna yi ma mai girma gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kombo godiya dukkan shugabanninmu da muke da su a jihar gombe godiya alalakika mun ga sun nuna mana goyon baya sun nuna mana cewa mu 'ya'yansu ne shi yasa suka kawo mu nan da koya mana aikin da ya kamata mu yi domin kada mu zama masu zaman banza. Ina mai suna Sarah Buwas daga Karcin Godo ka gamu. Takamaiman aikin da zan yi za mu yi a makarantu za aka kai mu za mu yi aiki a ma educational marshal za mu kula da yara na makaranta primary da secondary school. za mu koya musu tarbiyya za mu gaskiya zai taimaka sosai saboda da yawanci saura ma suna zaune a gida saura suna yin kalare rashin aikin yi yana jawo matsaloli da yawa a cikin especially mamu youth kamar dubu goma da aka ce za a biya ku kina jin zai taimaka miki zai taimaka sosai bai yi kaɗan ba sunana abdullahi muhammad to ina godiya ga allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan wuri dan kwambo ya yi ruwa ya tsaki akan matasa don a samu ingancin ci gaba a rage zaman banza da wasu kala da wasu shaye-shaye akan a jawo matasa su ringa abin da ya kamata su taimaki kansu su taimaki iyayensu za a tura matasan zuwa makarantun firamare da na sakandaren gwamnati da ke fadin jihar ta gombe don fara aiki abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda wata tawaga ta hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta yada zango a damagaran domin yada sababbin muradin karni guda goma sha bakwai zuwa nan da shekara ta dubu biyu da talatin waɗanda sha shida daga cikinsu suka shafi jamhuriyar Nijar kasance wata ƙasar da bata da gaɓar teku. Wakiliyar Mutamar Abari na ɗauke da ci gaban rahoton. A cikin muradin karnin da suka shafi Nijar muhimman sun hada da yaƙi da talauci kafin shekara ta 2030, samar da daidaito a harkar ilimi da kiwon lafiya da kuma kyautata rayuwa. Kabiru Bubakar Isa Baba jami'i ne a hukumar ƙasa mai kula da ƙididdiga. Ash shi ne mai saitin ci gaban rayuwa ɗan adam a cikin ƙasa. Eh, da wancan abu da ake ce ma ODD. ODD harke wani matsayi ne bisa kan ci gaban ƙasa. kabirin ya ci gaba da cewa muddin aka inganta fannin ilimi za a cimma burin da aka sa gaba matsalar babban ita ce ta shayi fannin makaranta nan a ƙasar namu ta nijar in an sa yara lakwal an gano da ba yara duka kare karatu ba yawancin yaran duka in ka duka kashi hiye da gomiya tara saman ɗari ba su wuce waga ikwal aka ce ma ikwal primaire don wannan abu ne ga sa in ana neman a saita ci gaban dan adam su kasar niger ba ta tayya gaba kamar yadda sauraren kasashe ka tayya kamar wani cote d'ivoire kamar wani burkina faso sai dai abin da ya shafi kiwon lafiya niger ta dan turza amma bisa kan fannin lahiya an yi aiki aiki ya yi kyau amma duk da wannan dai ya kamata a ci gaba da wannan aiki maradu takwas a shekara ta dubu biyu da sha biyar ba a cin musu ba ga kuma guda goma sha bakwai ko menene ya hana waɗancan ƙin samuwa an gano matsalolin da dama suke tun da wa'ancan da an ka yi ɗa takwas ba ƙasashen duniya duka ba ne abun ya shawa yanzu wanga da abu ake ciki abu ne da ya shayi ƙasashe duka tun amerika har niger abu ne mai ɗaukan mahimmanci cikin bisa kilima wancan da an ka yi da takwas in nan ba ɗauki ba kakani za a yi in ma an ci gaba gaggaruwa su ɓaci to ko kaka Nijar za ta cika waɗannan muradun ƙarni zuwa nan da shekara ta 2030? To abin da kamata a yi shi ne kamata kowa ya gano da aiki ne da ya shayi kowa ba aiki ba ne da ya shayi gwamnati ɗai ba aiki ba ne da ya shayi 'yan siyasa aiki ne na 'yan Nijar duka gaba ɗai kenan kamata ya yi kowa ya tashi tsaye mu kama mu a yi ta aiki a samu in wannan lokaci ya yi ya zamanto nijar tana cikin kasashen afirka wanda an ga sun ɗauki alkawali kuma sun cika shi duk da waɗannan matsaloli an samu ci gaba a fannin adadin rayuwa an kuma samu raguwar mace-macen yara ƙanana da kishi 40 cikin 100 mace-macen mata wajen haihuwa kishi 23 cikin 100 ta marabari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger madalla kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Mata, kurege. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye muna da wani daga jihar Kwara wane ne a bisa layi? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina mai bulawun da kayan wuta kala kala na tifa Kwara. To yau zan yi tsokaci musamman ma ga jihar Jigawa. Muna kira ga gwamnan jihar Jigawa kuma shugaban gidan rediyon jihar Jigawa Mati Ali. Da yake akwai dama da suka ba musamman ma muna ba da ra'ayi kowace rana kusan a yi ne rana biyu amma a yanzu sun hawan barar abokai wannan To, Malam Bello layin naka ya tsinke, to bari mu tafi Kaduna. Ko na Kaduna da ya tsinke? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, wa ke bisa layi? Barka ka dai. Eh, sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya. To, Alhaji Musa, barka da yau. To alhamdulillahi da farko dai ina yi wa ƙasa ta Najeriya addu'a ta fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya. Amin. kuma idan muka ɗauki irin alkawarukan da su shugabannin najeriya suka ɗaukan wa talakawa to ya kamata a yi ƙoƙari a cicika musu irin alkarukan da aka yi musu kuma ana da tambaya da Allah antigiras dangane da abin da ya danganci 'yan majalisa. kamar yadda 'yan majalisa suka yi magana cewa sun kafa kwamiti kan magana cewa za a rage magana kudin man fetur to ya kamata gaskiya talakan najeriya fa ya gane cewa fa ya zaɓi canji domin an rage mai raɗin da yake ji domin yana fama da wahala abinci ga tsadar man fetur ga tsadar abubuwa komai kullum ka saya gobe za ka ji ya ƙara kuɗi to muna kira ga shugabanni ya kamata a tausaya wa talaka. to malam musa to za mu ja maka birki nan har yanzu muna kaduna. wanda ke layi a Kaduna har yanzu kana tare da mu? Ya eh, wato eh, eh, ne Kaduna. to Malam Bello barka da warhaka. Yawa to yau kuma kai me ke tafa da kai? To ni abin da ke tafe da ni abin da suke faruwa ne a Najeriya akan yan majalisa da fadi shugaban kasa. Hmm. Saboda abubuwa mutane ba su nazari abubuwa idan majalisa hmm. shugaban kasa kan in suka ce ba haka bane mutane ba su ba su mm. tunani su nazari a ba a aza musu nufi to ga shan ta bayyana a sabu don kan da dss suke zargin mago da shi abin babu abin ma bai ba saboda ka ina su awal harkar jami yi magana yanzu a rediyo yana suka yan majalisa abin da za a ce da mutum ke bada siya nazari abubuwa da ne ka su saboda ka ga yan majalisa an wanke suke da gaske akan wannan magana ta mago saboda haka hakan haka ma nan kabila akwai ɗan barin da an yi magana a fasu sai cikin alamun dukkan in ba majalisa ba shugaban kasa. yan wato layin kan dai ba shi da kyau sosai malam bello to mun gode da gudunmawar taka bari mu koma sokoto hello hello barka da warhaka ya an wani lafiya lafiya lawa ke bisa layi suna magana da sahara ne shine sarkin yaƙi karamin kuma shirin gishi ne da sokoto yawa wato sarkin yaƙi me ke tafi da kai abin da ke kai da ni ina nuna goyon bayana ne ga hana shigowa da motoci ta kasa da a shugaban kasa ba da umarnin ya riga sai da wannan wata. ya bato ina taka hujja. Abin da hujja ta ke ji akalla muna da mutane sun kai miliyan shida na jikin sahirar su neman sai faru muna. To sai dai ga layi naka ya tsinke dama kuma da na so in tambaye ka kana goyon bayan wato hana shigo da motocin nan da dan so in ji ko kana kuma goyon bayan ƙara wato farashin shige da aka kara ɗari bisa ɗari. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wake bisa layi. jama'a biyar biyar wake bisa layi. Yawwa sunana Alhassan Muhammad Sha'ibu kwankwason kanawa a Abuja kadawa min tana karamar hukumar Ungogo da ke jihar Kano. Cikakken bayani to. Kuma ra'ayi to ra'ayina da zan baya ne yau juma'a sakamakon hana auren zuwa da gwamnatin jihar Kano shi. Eh. Abin da nake so nuna gwamnatin jihar Kano a nan shi ne. to idan muka kalli lokacin shi tsohon gwamna injiniya da sarabi musa kwankwaso yana aurar da zaurawa da samari ba tare da wani abu ba a jihar kano daga baya wannan gwamnatin ta jihar kano ta zo ta nuna kamar za ta ci gaba da aurar da wannan zawarawa kuma ta daina sannan daga baya shi tsohon gwamna injiniya da sarabi musa kwankwaso ya ce zai zo zai ci gaba da aurar da wa'annan zawarawa gwamnatin kano ta kuma hana wannan ta ce ita za ta yi daga baya injiniya da sarabiya musa kwankwaso ya ce wa'annan kayayyaki da ya wato a gurguje a gurguje menene kake a gurguje menene kake so musamman kar a je baya a dawo gaba a je baya menene mecece shawara ka ko kuma mai korafin ka yawa wato ni korafi na anan domin idan muka kalli wannan hanawa da ta babu wani alfanu a cikinsa domin kada 'ya'ya mata su fada halin zinace-zinace da kuma su wa'annan samari ƙwarar gwamnatin kano ta bar injiniya da sarabi musa kwankwaso ya zo ya ci gaba da ya wato mun gode bari mu nufi kebi ne ko kuma kwara wake bisa layi kaduna ne wake sa'idu ta tuka ta garko ok to malam sa'idu a kaduna ko eh kudancin kaduna ba ya wato madalla me ke tafa da kai kai kuma yau wani abin da yake tafi da ni ina kira da al'ummar kudancin kaduna da mu Allah mu zauna lafiya da juna hmm. idan muka duba tsakiyar kaduna da arewacin kaduna za mu ga wannan gwamnati tana ta yi musu hanyoyi to kam malam sa'idu in kana jin mu layin naka na cicijewa ko dai ka daina magana ne ko ya tsinke ko kuma yana yi yana cicijewa bai tsinke ba bai tsinke ba ni ina jin ku yawa to amma mu ai ba ma jin ka to na ce dan Allah al'ummar kudancin Kaduna mu zauna lafiya in ka zo kudancin ka eh, arewacin Kaduna da tsakiyar Kaduna zaka ga ana ta ayyuka wanda na ci gaba wanda gwamnati take yi amma mu saboda rashin zaman lafiya gwamnati ba ta mana ayyuka ya kamata al'ummar jihar Kaduna ai kudancin Kaduna mu zauna lafiya da juna to madalla to bari mu tafi jihar Adamawa Salamu alaikum, Aunty Barka da warhaka. Eh, eh suna na Biliya bici daga Son Local Gama Adamawa State. Mm-hmm. yauwa yau zan yi magana ne akan Kana tare da mu? To, layin na Adamawa ya tsinke kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe 4 saura minti 9 na yamma. ga mu da wani daga jihar Kano. Wake bisa layi a jihar Kano. Umar Ofisa unguwa uku layi mai fata kuma ɗaga aminan juna daga nan jihar Kano. Ya wato kai ne na ƙarshe a wannan To layi naka ya tsinke to abin da lokaci ya bamu damar kawowa kenan yau sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan dama. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. abubuwa da yawa sun canja cikin shekaru 35 tun bayan ɓallar mummunar cutar nan mai kare garkuwar jiki wacce ake kira a turance hiv ko kuma aids a baya idan aka gane mutum yana da cuta mai kare garkuwar jiki to kamar an yanke masa hukuncin kisa ne mutumin da ke dauke da cutar kusan baya haura shekara guda a yayin da ta zama kanjamau a yau kusan rabin mutane miliyan 32 da ke dauke da cutar mai karya garkuwar jiki na samun jinyar da ke ceton rayukansu har su yi rayuwa irin ta kowa A ƙarƙashin shirin tallafin gaggawa na shugaban ƙasa akan samar da sauƙi kan cuta mai karya garkuwar jiki, shirin da ake kira PEPFAR a takaice ko kuma PEPA, jakadiyar Amurka wajen tsare-tsare kan cuta mai karya garkuwar jiki a duniya, Deborah L. Burks ta ce, Amurka ta kasance a sahun gaba wajen yaƙi da wannan cuta a duniya. Pepper ita ce kungiya mafi girma a kowace ƙasa da ke yaƙi da cuta ita kaɗai a tarihi. PEPFAR ita ce kungiya mafi girma a kowace ƙasa da ke yaƙi da cutar ita kaɗai a tarihi. Bayanai na kwanan nan sun nuna cewa ana shawo kan wannan cuta a ƙasashen da cutar ta fi shafa a yankin Afirka, wanda ya nuna bajinta da kuma tasirin da kufar da shirin na PEPFAR ya yi. Jami'a kungiyar USAID Gail Smith ya ce, hakika an kusa cimma da matsarar al'ummar marar cuta mai kare garkuwar jiki. Sakamakon bincike da kuma bayanai da ake samu kusan ya taimaka wajen ceto rayuwar miliyoyin mutane da kuma karya lagun cutar mai karya garkuwar jiki. Ya ƙara da cewa a yau pepa na tallafawa mutane miliyan goma sha ɗaya da ɗigo biyar a duniya da tallafin maganin na kare rayuwa. Labari mai daɗi shine kamar yadda ƙungiyar UNAIDS ta rawaito yawan yara da suke kamuwa da cutar a faɗin duniya ya ragu da kaso hamsin da ɗaya cikin ɗari a tsakanin shekarar dubu biyu da goma zuwa shekarar dubu biyu da sha biyar. Hakanan mace-mace da ke da alaƙa alaƙa da cuta mai kare garkuwar jiki a shekara sun yi ƙasa daga miliyan biyu zuwa miliyan ɗaya da ɗigo goma sha ɗaya. Labari mara daɗi kuma shine ƙwayar cutar na yaɗuwa ne a tsakanin 'yan mata da ke yankin kudancin Sahara, kamar yadda rahoton UNAIDAS na kwanan nan ya bayyana. Kusan ɗaya cikin biyar wato kaso goma sha tara cikin ɗari na sabbin kamuwa da cutar a faɗin duniya mata ne 'yan tsakanin shekaru sha biyar zuwa ashirin da hudu. Balagaggun mata da kuma 'yan mata sun kwashe kusan kaso saba'in da biyar cikin ɗari da ke kamuwa da cuta mai karya garkuwar jiki tsakanin baligan matasan Afirka da ke kudancin Sahara. Wannan wani al'amari ne mai ban tsoro saboda yawan mata 'yan shekara 15 zuwa 24 masu ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki da ke kudu da sahara zai ninka a shekarar 2020 akwai dalilai da yawa da suka alamtar da yawan karuwar yara mata da sababbin kamuwa da cutar mai karya garkuwar jiki ciki har da tashin hankali na son rai da bambancin jinsi wariya da kuma hana dama cikin harkokin tattalin arziki rashin wadatacciyar samun kiwon lafiya sannan da karancin ilimi ko da na gaba da sakandare ne saboda haka ta hanyar peppar amurka na aiki da abokananta domin rage yaduwar cuta mai kare garkuwar jiki tsakanin ƙananan yara da kaso 40 cikin 100 a wuraren da ake fama da yawan cutar mai karya garkuwar jiki a ƙasashe goma da ke kudu da sahara a karshen shekara ta 2017 wannan shine karo na farko da gwamnatin amurka ta saka wani takamaiman burin kare sabuwar yaduwar cuta mai karya garkuwar jiki a tsakanin wannan rukuni wanda ke illata yadda amurka ke tallafawa 'yan matan jami'in usaid smith ya ce tare da abokananmu za mu iya samar da jagoranci irin na amurka mai ɗorewa da tausayi da kuma karfin hali gaba ɗayanmu mu tsaya akan kawo ƙarshen cuta mai kare garkuwar jiki a duniya baki ɗaya nan da shekarar 2030 sharhin murya amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to a gaida mai wannan sharhi kafin mu karkare ga takaitattun labarai bayan shekaru uku da kulla bakin iyakar najeriya da jamhuriyar kamaru yanzu haka an buɗe wannan bakin iyakar wanda hakan na nuni da cewa wata babbar nasara ce aka samu akan yaƙi da ƙungiyar boko haram wakilin wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni daga kasar ta kamaru moki edwin kindizeka ya ce jami'an tsaron kasashen biyu ne suka gana inda suka sake duba batun tsaro a kasashen biyu musamman ma abin da ya shafi bakin iyakokin kasashen jami'an suka ce an samu ragowar barazan da 'yan ta'adda ke yi biyo bayan sintirin haɗin gwiwa da jami'an tsaron ƙasashen biyu ke yi a wannan bakin iyakan wanda hakan ya fatattaki ƙungiyar ta boko haram a wannan wuri suka ce bakin iyakan ƙasashen biyu ya zama buɗe tun daga watan da ya shige kuma an fara wannan aiki ne tun a wannan lokacin yau sama da wata ɗaya kenan tun da ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump ya nasarar bazata akan abokiyar karawarsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton wannan ne ya kawo ƙarshen yakin neman zaɓe mafi cike da hargido na shugaban ƙasa a amurka wanda tarihi ba zai manta da shi ba yanzu dai a zahiri a ranar litinin mai zuwa ne idan mai duka ya kai mu wakilan nan su 538 za su hallara a fadan gwamnatin amurka domin kada su da zai tabbatar da wanda shine shugaban ƙasar na amurka na gaskiya. sakataren majalisar ɗinkin duniya mai barin gado ban ya bayyana birnin aleppo a matsayin wani babban mummunan wuri da ba wanda zai so ganin kansa a wannan wuri to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri